hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 1 miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine darasinmu na 199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 Allah ya ce wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa kuma babu laifi gare ku dangane da abin da kuka yi jirwaye da shi na neman auren mata au aknantum fi anfusikum ko kuma kuka boye a cikin zukatanku alimallahu annakum satazkurunahunna Allah ya san cewa lalle ku za ku rika maganar su walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi musu alkawarin aure a asirce illa an taqulu qawlan maarufa, sai dai in za ku faɗi zance wanda ya dace da shari'a wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta ya yablugha alkitabu ajala kada ku kulle igiyar aure da mata masu idda har sai faralin idda ya cika ya cika wa'adinsa wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum ku sani. lalle Allah yana sane da abin da yake cikin zukatanku don haka ku kiyaye shi alamu anna Allaha ghafurun halim ku sani lalle Allah mai gafara ne mai hakuri kamar da muka ce a wancan zama wannan aya tana magana akan hukuncin wato neman auren macen da take idda ko take ta kaba menene hukuncin wannan da kuma abin da ya shafi bayyana mata neman auren ko kuma jirwaye da neman auren da kuma abin da ya shafi ɗaura aure a cikin idda da hukuncinsa a bayanin da muka yi wancan karami magana a kan tarid wato shine jirwaye yadda mutum da zai gama can da take idda sawa'un idda ce ta takaba ko kuma idda ta an yi mata saki saki wanda yake babu komai saboda matar da take iddar sakin da yake da komai saki na ɗaya ko na biyu wannan baya halatta gaba ɗaya a nuna ana son da aure saboda matar aure ce har wannan lokaci kamar yadda mun yi wannan bayani a baya saboda matukar akwai igiyar aure ko bata gama idda ba to tana nan a matar mijin farko da ya aure ta saboda ka baya halatta wani ya ce zai nuna buƙatar aurenta sawa'un ta hanyar bayyana mata ƙarara ko kuma ta hanyar jirwaye ɗin bai halatta ba in yi haka to ya shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ruwan shi da su masu ƙoƙarin bata wato matan wasu amma idan mace mijinta ne ya mutu ko kuma an yi mata saki uku wanda babu komai ko kuma dukkan wani sakin da babu komai a cikinsa shine wanda ake kira at-talaqul ba'in sakin da babu komai a cikinsa to wannan ya halatta ga wanda yaji yana son aurenta ya yi jirwaye wajen neman aurenta amma ba ya fito karara da nuna yana son ya aure ta ba to wajen wannan ne ubangiji subhanahu wataala yake nuna saukin da ya yi cewa babu laifi ga wannan yace la junaha alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa' babu laifi game da abin da kuka yi jirwaye da shi na neman auren mata masu iddar takaba au aknantum fi anfusikum ko kuka boye a rayuka a cikin zukatanku Ka ce wannan adafi ne akan fi ma'arrattum da Allah ce ce au aknantum fi anfusikum ko kuma kuka boye a cikin zukatanku idan har ubangiji subhanahu wataala ya halatta a yi jirwaye wajen nuna buƙatar auren to kaga min babu aula a fahimci cewa abinda mutum ya boye a ransa na yana sanya auruwanci ya zanto babu laifi tunda har an yarda wato a fakaice ya nuna bukatar ba karara ba to kaga babu kuma maganar maganar a ce an hana shi ya kudirce abin a ransa sannan kudirce abu a rai jin cewa kana son ka auruwanci wannan wani abu ne da ba ba za a iya hana shi ba domin wani abu ne da ya fi ƙarfin ɗan adam wani abu ne da zai bujuro maka a zuciya ba da za ka iya ture shi to menene amfanin ambatansa bayan an faɗi abin da shi ne ma yafi fi sauƙi amma aka ce an halatta menene amfanin a ambaci cewa kuma an halatta ka boye abin a ranka kamar akwai kwangwabakon baya a zahiri to amma a maganar ubangiji subhanahu wata'ala komai ka gani akwai hikima akwai dalili da sa ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan Ah, wannan tambihi ne na farko dai ah, an sani cewa wannan abin da zai zo a cikin zuciyarka ko zuciyar mutum yayin da ya ga wanda yake so zai aura sawa'un mai idda ce ko ba mai idda ba ce wani al'azumin nafsi din wani abu ne da ba yadda dan adam zai iya da shi abu ne da zai bujuro masa zai auko masa ba yadda zai ya ture shi to kuma duk abin da zai bujuro wa dan adam a zuciyarsa ya rika jinsa a ransa ko ya rika tunanin yiwuwarsa to akwai yiwuwar ya furta zai ba zai iya kuma rike abin ba a ransa ba zama baya magana da kowa an sani cewa a bisa ɗabi'a ta ɗan adam duk abin da yake so to ya fiye maganasa duk inda ya zauna zai maganasa alamar cewa yana son abu kenan me yasa ake gane son Allah tare da ɗan adam tare da mutum musulmi yawan ambatan Allah saboda yawan ambatan Allah alama ce ta cewa lalle mutumin nan yana da yana san Allah subhanahu ta'ala man ahabba shay'an akthara min dhikrihi kamar su to idan mutum yana san abu a ransa to da wahala kuma ya iya boye shi a baki to shi yasa sai ubangiji subhanahu ta'ala ya duba wannan jibilla ta dan adam da ya halicci dan adam bisa gareta da abinda zai iya da abinda ba zai iya ba sai ya yi masa sauki abin da yake ranka an san cewa da wahala ka kasa fadarsa ka hana ka faɗarsa to an maka sassauci yanzu ka iya maganar amma ka san ga irin gejin maganar da ake so ka yi shi ne a tarit ta wuce wannan geji to kaga a cikin aknantum fi anfusikum akwai ishara zuwa ga mawdu'il mawdu'il illati min ar me yasa aka sauƙaƙa mana cewa mu yi jirwaye din saboda wani abu ne a cikin ranmu da ba za mu iya ɓoye shi ba an gani saboda ka bujiro da au aknantum fi anfusikum akwai dilala akwai tambihi zuwa ga mawdu'in ruksa me yasa aka yi mana rahama saboda wani abu ne a ranmu duk abin da kuma yake ranka da wahala ka iya ka iya shiru to wannan shi ya bada damar sai aka sai aka ƙara sai zan shimfiɗa ga gabar da Allah zai faɗa a gaba ya alim Allahu annakum satazkuruna wannan. Allah ya san sai ku rika magana su kaga au aknantum fi anfusikum da tazo daga ƙarshe sai ta dace da jumlar da za ta zo gaba alim Allahu annakum satazkuruna wannan. sabanin da an fara faɗatta domin da an fara faɗatta a ce la junaha alaikum ma aknantum fi anfusikum aw arradtum bi khidmatin nisa zaka ji cewa eh an fara abu daga ƙasa an yi sama an ce babu laifi ku ɓoye abin a ranku ko kuma ku yi jirwaye za ka ga eh wannan magana ta tafi a haka tunda an hana ka wato in an halatta maka ka ɓoye a ranka wataƙila a ce to ba a yadda ka yi jirwaye ba to na ka ce an halatta maka ka ɓoye za ce kuma an halatta maka ka yi jirwaye sai ka ji magana ta tafi daidai amma kuma an ka zo alim allahu annakum na hunna sai ka ji wata jumla ce wacce kamar babu buƙatar ta to amma da aka jinkirtar da au aknantum fi anfusikum tazo daga baya sai ta dace da jumlar alimallahu annakum na hunna saboda me saboda duk abin da yake ranka kana koyi da shi Allah ya san sai ka sai ka rika magana to wannan sai ta sa ubangiji subhanahu wataala ya ce to amma fa kada wannan abin da yake cikin ranka da kake ji ya sa ka fito karara ka nuna cewa kana bukatar auren matan nan sai dai ka yi shiru saboda haka wannan shine hikimar ambatar au aknantum fi anfusikum kuma shine hikimar jinkirta ambatan au aknantum fi anfusikum ba fara fadarsa ba wanda a siyaki wanda yake na na na gama garin mutum ko irin mu wadanda mu muke tsara magana to za mu ga cewa mu fara fadar au aknantum kafin mu fara fi ma arattum bihi to amma Allah subhanahu wataala magana sa mu'jiza ce shi yasa komai da zaka gani a ciki akwai dalilin da yasa ubangiji ya kashi yasa zaka ga malaman tafsiri da inda aka faɗi wau da inda aka faɗi fa wa fa akwai za ka cewa akwai dalili sai kuma sun gaya maka cewa ga dalilin da sa nan ba a ce wa ba aka ce fa ko nan aka ce fa ba a ce wa ba ko nan aka ce summa ba a ce wa ba saboda me saboda akwai Allah Allah subhanahu wataala babu wani abin da ya ambata a cikin Qur'ani wanda yake tafi haka nan ba tare da wata hikimar da za su faɗi shi ba saboda ka au akidantu fi anfusikum wannan shine hikimar amfanin wannan wasu malamai suka ce kuma jinkirta au akidantu fi anfusikum au akidantu fi anfusikum jinkirta shi saboda da wahala da wahala mutum ya boye abu a cikin ransa a ce kuma ko jirwayen bai yi ba zai wahala zai wahala saboda ka sai aka jinkirta ambatansa sai da aka yi maganar halatta jirwayen sannan sai aka ambaci au akanantu fi fusiko. Allah ce alim Allahu na hunna Allah ya san cewa wannan abin da kuke boyewa a ranku ba za ku iya shiru ba sai ku rika maganganunsu, kuna faɗar bukatar ku a cikin ƴan uwanku ko abokanku ko abokan tattaunawar ku to sai ubangiji subhanahu wataala ya halatta muku a tarid jirwaye domin ya zanto sauki gare ku sai Allah ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi musu alkawarin aure a asirce wato kada ku yi alkawari da su na cewa za ku yi aure da su a lokacin da suke tsakiyar idda tun ya keɓance da mace ya nuna mata cewa ai zai aure ta ko kuma ya nemi ta yi masa alkawari ta yi masa alkawari cewa in ta gama idda nan fa ba za ta aure kowa ba sai shi sauraka yana so ya kama abin da karfi ka tun kafin abu ya zo ya zanto ba shi kare ba ne ya shiga cikin yan takara kuma ka da shi sauraka sai ya buƙaci ya ganta a asirce ya nuna mata cewa yana son ta ɗau alkawari ta dau alkawari kan cewa in ta gama irin nan ba wanda za ta saurara sai shi ya ki fitowa kuma ya abin a fili to yin haka zai iya haifar da wato matsaloli da yawa gare shi da ita kanta zai haifar mata da matsala domin ta yiwu ya zo ya sa ta ta yi masa alkawari cewa in ta gama idda shi za ta aura kuma sai bayan ta gama idda waɗanda su zo auren ta sai ta ga wasu wanda sun fi shi fintinkau to kuma gashi wancan alkawari ya riga ya ɗauka a wajen ta ɗaukan masa sai ta shiga ta shiga yar kuya da shi ta shiga cin kunyarsa ko shi ya yi alkawari ya sa ta yi wani alkawarin kuma daga baya bayan ta gama iddar ya ga cewa ya canza ra'ayi shi ma ya zanto akwai matsala wajen yin wannan alkawarin tun farko kuma wannan yin alkawarin a sa ta yi alkawari zai iya sa ta ta yi ƙarya ta ƙaryar ta ma gama iddar saboda mai saboda tana jin tana tsoron kare kukuci tana ga cewa dan tazarar da aka bayar na ta zauna ta yi wannan iddar ta kaba din watakila wani abu ya bujiro masa da zai ji ya fasa to sai ta cibirar ta sauri ta nuna masa cewa yi ta ma gama to kaga sai a zo a yi aure kuma tana cikin takama ko tana cikin idda to shi yasa ah, Allah subhanahu wataala ya hana wannan at-tawa'ud din sannan kuma in aka samu wannan muwa'ada din shi ma zai sa abinda take ciki na takama ko na idda ta yi sassauci da dokokinsa zanto an hana ta yin ado da yin kwalliya za ta rika yin ado tana kwalliya a akalla don ta rike wannan mutumin da ta yi wa alkawari ko yi mata alkawari to duwa na alkawarin zai iya jawo abubuwa na fafasit barnace barnace shigo cikin harkar idda bayan kuma keta alfarmar ita kanta idda din da aka yi idan mamaci ne keta alfarmar ma wannan mamaci saboda haka sai ubangiji subhanahu wataala ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran wannan shine abin da da yawa daga cikin magabata suka fassara wannan gabar walakin la na sirra ce abin da ake nufi shine al-akhdhul mithaq cin alkawari tsakaninsa da ita cewa za su yi aure da yawa daga cikin magabata abin da suka fassara wannan wannan gaba kenan shine kaulin ibnu mas'ud almajiransa kamar mujahid kamar sa'id ibn jubair kamar ikrima kuma wani shine kaulin imam malik da imamu sha'abi amir ibn shirahi ah, wasu daga cikin malamai sun saba ma wannan kamar yadda za mu yi bayani a nan ah, hana cewa walaki latuwa iruhuna sirran hana asirta shi wannan alkawari ba yana nufin suna iya shi a bayyana ba wanda ce laki latuwa iruhuna sirran mai ka ce sirran eh, ya nuna kenan in a fili ne suna iya yin alkawari sirri a sirran ne dai aka hana wani da cewa tutun da aka ce latuwa hunna sirran ya nuna in alaniyatan ne ba matsala shi yasa an hana yi ne a asirce faɗar sirri a nan domin shi ne alghalib alƙasdu bi zalika alghalib saboda galibi irin wannan a asirce ake ba zai fito ƙarara a gabainar jama'a cikin yan uwanta ko gaban abokansa ya ci tsaye ta ce ta masa alkawari ba galibi sai shi da ita a boye sannan a samu irin wannan shi yasa aka ambaci sirran din amma ba wai dan ana nuna cewa an halatta maka yin wannan a'a an san cewa mutane da wahala musulmi da ya san abin da yake yi karara mace tana cikin idda ya fito gaban jama'a ya nuna yana neman ta da aure wannan galibi ba a yin haka ba kowa zai iya yin wannan ba amma yin a ɓoye wannan zai iya faruwa a asirce ba a sani ba shi da ita si wani alkawari zai iya wa musamman a irin yanzu da harkokin sadarwa nan ta wasan ma sai su yi alkawarin ba sani wa ya san ma mai suke yi to saura ka kaga ambatan sirrin ɗin don a datse musu wannan kafar a dakile wannan kafar shi ba a asirce ba a yadda ya ɗauki wani alkawari daga wajenta ba ko ta yi masa wani alkawari a wasu daga cikin malamai sun fassara ita wannan gabar walakin ido tuwa'iduhunna sirran da cewa ana nufin zina ana kada keɓance da su kuna zina da su a boye ko kuma ku sa su su yi wani abin da yake yake ta horomin ita idda saka sun ɗauki kalmar muwa'ada ko wannan jumla akan cewa hani ne game da aikata abin da zai keta alfarmar ita kanta iddar haka daga ciki akwai zina da kuma sauran abubuwa da aka ce mai idda kada ta yi abin da ya shafi kwalliya da sauransu to wannan wannan wannan aya tana nuna cewa kada su yi kada su sa su yi wannan kada su basu su yi wannan wannan shine ra'ayin ra'ayin katada da alhasan albasri da Ibrahim an-Nakhai kuma shine abinda Ibn Jarir al-Tabari shekul mufassiri ne ya fi rinjayarwa amma abinda tafsirin Ibnu abbas da sauran eh, ahlul madina game da wannan ayar shi ya fi fitowa zahiri akan na cewa zina ake nufi ana nufin la tu'iduhunna sirran shine akhdhul Misa. da fi kusa da mu'ada ku yi alkawari da su a koyi alkawari galibi aka fara alkawari ba za a ce alkawari ana nufin zina ba alkawari ku yi alkawari cewa in sun gama idda za ta aure shi sai Allah ce illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in za ku faɗi magana da ta dace wani istisna'i ne wanda yake muttasil kada ku yi musu alkawari a asirce na za ku aure su ko su yi muku alkawari na za su aure ku amma in za ku faɗi magana da ta dace wannan babu laifi wacce ce magana da ta dace Wacce ce wacce Allah subhanahu wataala ya ce babu laifi a kanta shine la wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa Wani ita ce maganar da ta dace ita ce kaulan ma'rufan da to wannan babu laifi ku yi shi a bayyana ku yi shi a asirce wannan babu laifi amma ba ku fito karara ku faɗa ba saboda haka anan istisna'i ne na <coughs> na wato togaciya ce daga abin da aka hana an hana a yi alkawari da su amma in ya zanto shagube ne in ya zanto jirwaye jirwaye ne wannan babu komai shine kaulan ma'rufa ɗin. Ah, wanda zai iya cewa ah, hana mutum ya fito karara ya nemi auren wacce take iddar ta kaba ko kuma iddar saki saki saki ba ili ko kuma a bashi dama a bashi dama cewa yayi mata jirwaye ce shi ba wani ba wani babba da in aka ce sarihul khidba din abinda take nunawa yana son ta da aure yana so ya nuna ragabarsa in ya fito karara ya ce zai ne nemi aurenta ne nuna yana son aurenta shi ma a tarid din shi ma girwayen a nuna nuna yana son ya aure ta ne ce to duk ma'anar duk karshe ne za ta koma akan abu daya to me yasa aka hana wannan aka yadda da wannan wanda zai cewa shi bai ga dalilin sa bai ga hikimar a hana shi fitowa karara ba amma an ba shi ba ya yi jirwaye kuma jirwayen nan za a fahimta eh? tunda har za ta fahimta shi ma zai fahimta in isa ta yi ko shi ya yi kowa ne da cikinsu ya yi duk za su fahimci ne makasude shi ne yana son aurenta to me yasa kawai ba za a ce a ba su fito su faɗa karara ba shi ne in mutum ya faɗi haka sai to ai alfaz alfaz bai kamata a ce lafuzza su suke da alaƙa nan a halatta nan a haramta in ya zanto abu ba'ana duk suke bayarwa lafazin ina son ki da aure da lafazin ina son in auri mace mai hankali kamar ki duk zai zama abu daidai suke nuna wa. ya aka yi nan ya zama haramu nan ya zama halal tare da duk ma'anar ɗaya ne me ya alakanta halacci da wannan ya alakanta haramci da wannan to shi anan a ibina ibina ashuri ke nuni yake cewa manufar shari'a manufar shari'a shine ta sa katanga ta kare wato dukkan wata hanya wadda za ta kai a jefa wato wani ya jefa kansa cikin abin da zai rushe hikimar da ta ce a yi ita a rufe wannan katangar a sa katanga a rufe wannan kofar saboda yayin da aka sakar musu ragama da macen da take idda da wanda yake son aurenta sai aka sakar musu ragamar cewa su yi ta tattauna batun aure a tsakaninsu kafin ta gama idda su ta tattauna batun aure na cewa zai aure ta an buɗe ƙofar su yi zancen aure to wannan ba su wannan ƙofar zai iya kaiwa zuwa ga su fada cikin abin da ba a su kafin aure wanda zai keta alfarma inda ya kefta alfarma musuluncinsu ba domin har koyaushe aka ba wa namiji da mace dama musamman ma waɗanda suka san abin da suke kamar ita ta taɓa aure ta san menene aure aka ba su damar cewa su ta tattauna abin da ya shafi aurensu tare da cewa za a samu wata tazara kafin a ɗaura auren wannan zai iya tayar masa da sha'awa zai iya tayar mata da sha'awa wannan kuma tattaunawar da fitowa karara ya nuna bukatarsa ita ba ta fito karara ta nuna amincewarta ya riga ya karya katangar kunyar da za ta cikin tsakaninsu an san cewa namiji yana da kunyar wato yana da wazi'i na ɗabi'a na kunya da Allah ya sa masa na karara ya fito ya nuna wa mace buƙatar aurensa ba ba kowa ne yake yin haka a lokaci guda ba to kuma mace ta fi wannan mace ta fi kuma namiji kunya a nan saboda ka idan har shi ya fito karara ya faɗa ita kuma a lokacin za ta samu ƙarfin gwiwa na fito ita kuma karara ta karɓa to daga lokacin kuma an karya wannan hajizan alhaya ɗin da yake tsakaninsu wannan katangar kunyar da take tsakaninsu wanda za ta sa su yi nesa da juna to sun karya ta to da suka za su karya ta to abubuwa kuma za su yi ta ƙara kusanto da juna to amma idan aka bar abin a matsayin jirwaye shi yana jirwaye tana jirwaye to har wannan lokacin kunyar za ta ci gaba da zama akwai ta ba a cire wannan niƙabin da yake fuskar su ta kunya ba to wannan shine hikimar da ta sa aka ce kada a yi maganar karara a barta a maganar julwaye yana ɗan rara gefe tana rara gefe to sai kunyar ta ci gaba da zama a tsakaninsu wannan wazi in kunya din shi yake hana shi yake hana aukuwar laifuka amma da zarar aka ce ne wazi in kunya to shi komai zai iya faruwa <coughs> shi yasa yana daga cikin yana daga cikin babbar hikima ta ubangiji subhanahu wataala ko ta shari'a musulunci wato tsarewa mace wannan ɗabi'ar ta ta kunya kada ai abin da zai cire daga cikin ta kamar yadda shi kuma wannan kunyar da take tare da ita shi ma shi ne abin da zai sa shi ya kaffa kaffa wajen yin wani abu amma da zarar aka rusa kunyar da yake tare da ita to shi na tashi tashi mai sauki ce to da ta tafi karfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u la illa bi khair kunya babu abin da za ta zo da shi sai alkhairi shi yasa za ka ga duk inda ake so a rushe wasu manya-manyan ɗabi'u na musulunci to abin da za a yi ƙoƙarin a cire wannan kunyar daga cikin zukata da an cire wannan kunyar ita ce alwazi tabi'i wanda suke shiga tsakanin mutane da aikata wani abu hatta ganin ido da jin kunya yana hana mai laifi wani lokaci yi laifi yanzu yana da kunya shi yasa race zalim ta stahi fasna ba shi ita in ba za ka ji kunya ba je kai abin da ka ga ba, amma in dai da kunya to kunya za ta rika na mutum to shi yasa sai zato an zo da hukuncin da zai rusa wannan katangar kunya tsakanin wannan da take ta kaba ko take idda da wanda zai neme ta ba da zarar aka ce kawai ya nuna yana son ta da aure ita ba kuma ta nuna ta yadda to an rushe wannan katangar da za ta iya sa su su nisanci juna to amma da yake shari'a tana hada abubuwa ta dubi jibillar halittar dan adam ta dubi kuma bukatar da ake da ita ta a saita jibillar tashi ba a batta a sake ba shi yasa sai ya zanto ba a ce kada yi wani abin da zai biya bukatar wannan jibillar tashi ba sauraka ba a hana shi ba shine abin da Allah ya ce alimallahu annakum satazkuruna hunna Allah ya san sai ku rika magana su tunda abu ne a cikin billar ku tare da ku na raga masu, to amma kuma maimakon a kyale kuma kenan tunda haka kuke ku je ku yadda kuke ce ai dan yancin sani ya je abin da yake so to da zarar ka saki aka saki wannan halittar da Allah ya wata adam haka to za abubuwa za su cabi to sai zanto shari'a ta dubi wannan bangaren sai ta sassauta abin yadda ba a tsananta ba amma ko ba a sake shi haka sakaka ba sauraka kaga ashe akwai hikima ta a hana yin neman karara da kuma a halatta maka tariti an hana yin neman karara saboda a kiyaye wannan alfarmar da take tsakanin da take cikin harkar idda ta musamman wanda yake ya rasu harkar ta kaba sannan kuma aka halatta taridin don saboda kai ya zanto wani abin da yake cikin jibilla ta ɗan adam gaba ɗaya a ce za a danne shi ba za a bashe motsa ba wannan kuma zai yi ba an fahimci hikima to wannan shi ne saboda haka kaga babu batun wani ya ce ya aka ce kada a bayyana ya aka ce ai jirwaye tare da cewa duk dai za su haɗe akan manufa guda ɗaya akwai hikima a cikin hana bayyanawar a kuma halatta jirwaye ba don kuma don a bayar wannan katangar ta kunya ta ci gaba da zama tsakanin tun da har shi ya kasa fitowa ya nuna mata cewa ƙara aurenta yake so ya yi to ita ma kunyata ta za ta ci gaba da zama tare da shi ba za ta yadda ta saki ciki ba wannan shine babban abin da ya za a iya faɗa dangane da wannan sannan Allah subhanahu wataala ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala kada ku kulle igiyar aure har sai faralin idda ya cika ajalinsa ya cika wa'adinsa wato baya halatta mutum ya auri wace da take cikin idda sawa'un idda ta ba ko kuma idda ta saki wannan shine ma'anar la uku uqdatan nikah kada ku kulle igiyar aure wannan shine tafsirin Abdullahi dan Abbas da yawa daga cikin malamai Mujahid Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi Qatada ar ibn Anas Zaid ibn Aslam zuhuri da sauran malamai da dama kusan abinda suka fassara la ta'zimu uqdatan A ay la ta'qidun nika kada ku daura aure tsakanin mace da take idda da wani hatta ya buga alkitabu ajala eh, kitabu ajala har sai alkitab shine faralin idda faralin da aka daura mata na yin idda har sai ya cika wa'adinsa alkitab anan ana nufin almaktub shine alidda abinda aka farlanta mata da cewa za ta zauna wata zara ko dai tazarar iddar mutuwa arba'at ashhurin wa ashara ko tazarar iddar saki wanda shine tsarki uku ko haila uku ko kuma wata uku ga wacce take yin idda da watanni to wanda shine al-maktub shine al-kitab din ajala din kuma shine nihayatuhu karshen wannan abin nan saboda ka wannan aya karara ta yi hani ne bisa ga auren aure a cikin idda an hana aure a cikin idda kuma ta hana neman aure a cikin idda kuma ta nuna halaccin yin jirwaye duk matar da za ta yi aure a cikin idda to wani auren batacce ne nikah ne batin aure ne batacce dole ne a raba su da aka tabbatar cewa yana tana cikin idda aka ɗaura aurenta to auren batacce ne dole ne a raba su in an raba su za ta kammala iddar waccan nan can na farko da take yi ba ta gama ba sai ta da ta kammala iddarsa sannan wannan na biyun in har ya tare da ita ba a ankara ba sun ɗaura aure har ta kai ga tarewa sannan aka lura aka rusa auren ban ta kammala waccan idan ta farko za ta zo shi ma wannan na biyun ta yi masa idda tunda ya tare da ita akwai sadaki sadakinta idan ta zanto ba ta san hukuncin ba ita ba ta san hukuncin ba sanda aka yi auren ta ɗauka ba matsala ta yi auren sai aka yi auren sai daga baya aka fahimci akwai ta fahimci ashe ba kyau to in aka raba auren sadakinta sai a bata in ta zanto ba ta san hukunci ba amma in ta san hukunci to nan sadakinta sai tafi baitul mali sai tafi khazina taskar baitul mali ta musulmi wannan ba wani abu bane azir ne wato dan a hora ta akan abin da ta yi sauraka ba za a ba ta sadakin ba sai a karbe shi sai a mai da shi taskar taskar ta musulmi al-baihaqi a cikin as-sunan da abdurrazzaq sun fitar daga sa'id ibn musayyib da sulaiman ibn yasar suke cewa akwai wata mata ana cire ta tulaiha tana auren wani rushaid kafi sai ya mata saki sakin saki uku babu komai sauraka tana yana sakin ta bata gama idda ba tana ga tunda saki ne babu komai sai kawai ta ji tai aure da aure labari ya zo wa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yasa aka yi mota aka nemo mijin yayi musu bulala yayi mata bulala yawa mijin bulala ya kuma raba tsakanin su to shine daga nan shi sayyidina umar ya ce ayyu imra'atin nakahat fi iddatiha duk matar da take idda kuma ta yi aure cikin iddata idan mijin da ta aura bai tare da ita ba to a raba tsakaninsu sannan ta yi sauran idda da ta bari ta kammala sauran iddata da ta bari da mijinta na farko sannan kuma shi wannan mijin da ya aure ta wanda bai tare da ita ba tunan zuwa tare da ita ba magana da sadaki saura ka sai ya dawo ya shiga cikin masu nema ya dawo shiga cikin zawarawa bayan ta kammala idda amma idan ya saki har ya tare da ita a cikin idda to za a raba tsakaninsu sannan ta gama idda ta farko sannan ta zo ta yi idda ta shi wannan namijin na biyu sannan sai na umar ya ce layan a abadan ba za a ƙara barin shi ya sake aurenta ba sannan walaha maharuha bi masu ta tunda har ya tare da ita to za a ba ta sadakinta baka wannan shine ra'ayin imamu malik cewa duk matar da ta yi aure duk mutumin da ya aure mace cikin yadda har suka tare to za a raba su za a karɓi sadakinta sannan kuma babu babu aure tsakaninsu har abada shi ne ra'ayin imam malik shi ne ra'ayin allais ibn sa'ad shi ne ra'ayin al'auza'i ah, amma sayyidina na ali ibn abi talib shi ya halatta cewa za ta iya aurensa za ta iya dawowa ya shiga cikin manema ya aure ta shafi'i da abdurrazzak da bai sun fitar da athar daga ata ibn abi rabah cewa ali ibn abi talib an zo masa da irin wannan kes din sai ya raba tsakanin auren ya ce da ita je ta yi iddar abin da ya rage mata na iddar ta ta farko sannan ta yi idda ta shi wannan wanda ta aura idda mai gashin kanta sannan ita ta gama idda sayyidina ali ce fahiya bil tana da zabi in sha'at nakahat wa in sha'at fala in ta ga dama ta aure shi in ta ga dama kuma shi kenan. a zahiri maganar sayyidina ali ibn abi talib tana da wajihi tana da karfi domin wannan shi ne asl shi ne asl saboda ba zai yi a haramta abinda Allah bai ce ya haramta shi ba cikin Allah ya ce ya haramta yin auren amma bai ce in suka yi auren ba kuma ya haramta musu aure har abada babu wanda babu wanda dalili da ya nuna haka hukuncin sai Umar zai iya kasancewa ta'aziri ne kamar yadda ya musu bulala ya zane saboda sun yi wani abu na keta dokar Allah ya musu hukuncin wannan sannan kuma ya ya yi musu mu'amala bai na kaidi kasdi maniyarsu shi ne dai su ga sun yi aure sun yi gaga sun yi aure ko to shi kenan bala hana su auren ma gaba ɗaya su karata don saboda wasu nan gaba kasu ce za su gwada irin abin da suka yi shi ne a yi wa mutum mu'amala an yi mu'amala rajul bai da kai da kastihi man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi bi hirmanihi mutumin da zai gaggauto da abu kafin lokacinsa sai a masa uquba ta hanyar a hana shi abin daga ta gaggauto ya gaggauto aurenta kafin lokacin auren ya yi, to a yi masa uquba ta hanyar a hana mishi a nan muna iya cewa idan ya san da haramcin idan ya san cewa haramun amma kuma ya yi to kaga abinda sai na umar ya yi na yi masa ukuba yana da waje don ya zanto tsawatarwa da kuma ukuba ga wasu wanda za su iya yin wannan a wasu daga cikin malaman malikiya da mutaakhirun suna ganin kamar alkali da za a kai masa kes irin wannan kai masa kes irin wannan na ga wani ya auri wata a cikin idda to ya raba auren bayan ya raba auren to kada ya yi maganar hukuncin zai iya aurenta ko ba zai iya aurenta ba domin waɗanda suka kawo masa kes ɗin ba wannan ne ba shi ne aka kata na niza'i a kansa ba shi abinda aka kawo masa cewa wannan ya auri wannan tana idda ya yi hukunci sai ya hukunci akan wannan aure ɓatacce ne sau raba auren sanaka ta je ta yi idda wani wata je ta yi idda zancen za su kuma yin aure nan gaba ba shi aka kawo masa kes ɗin ba ba da kes ɗin da aka kawo masa ba ka kai ya hukunci a nan saboda me saboda hukuncin alkali yulzim mulzim ne duk sanda alkali zai yi hukunci to shi ya zuci wanda aka yi hukunci in ya yanke hukuncin ya haramta aure tsakanin su to kuma wata fatawa ba za ta iya warware hukuncinsa ba don in ya auren alƙalin na iya kamo shi kuma ya yi masa wata wani horon ko ya rufe shi ko wani ko ya ci tararsa to amma idan alƙali bai shigo da wannan kes din cikin bai shigo da wannan batun cikin wannan kes din ba to kaga ya bar musu ƙofa in sun ga dama sun ɗauki ɓangaren wanda suka haramta har abada suka ce mu malikawa ne mutum da malikawa ne kaga ba magana aure tsakanin mu har abada ki kama gaban kama gabana ni dan malikiya ne ba zan saba malikiya ba shi ke ya ya zaba abin da ya zaba shi sai a kyale shi tafi in kowa ba malikin bane yace to kin gani da mun ba maliki bane <laughs> saboda haka ina bangaren fatawar sayyidina ali saboda haka in kin ga za mu yi auren nan taho mu yi auren mutum da dai yanzu mun riga mun kin gama kin abin nan to shine amfanin su ce da shi wannan daga cikin malaman wasu daga cikin mutaakhirun na malikiya su suka bada wannan kofar cewa kada alkali ya shigo da batun auren su na gaba yayi hukunci kawai wajen raba su ya kyale su su kuma bil khiyar su je su zabi abinda suke ganin ya ya yi musu daidai a sannan Allah ya ce wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu Allah yana sanar da abinda ku sani Allah yana sanar abinda ke cikin zukatanku to wannan dan a cire maka dukkan wani tunani na ka sanya wani ka kudurci wani abin da yake saban Allah ne a cikin zuciyarka ana son musulmi abin da yake saba wa Allah ne kada ya kawo shi ma'aransa ana son zanto zuciyarsa ya tsarkake ta daga dukkan tunanin wani abin da yake saban Allah ne ya zanto abin da zai kudurci a zuciyarsa ya yi daidai da abin da shi ne shari'a a zahiri kada ya kudirce wani abu a zuciyarsa wanda ya saba wa shari'a zahiri da ce ya alamu ma fi fusiku Allah ya san mai a rayu a zukatanku fahdharu don haka ku kiyaye shi haka in har Allah wani wataala ya tsoratar da kai ya san mai yake cikin zuciyarka ka gami babu aula ka ji tsoron abin da za ka fito ka aikata shi ko a asirce ko a bayyane tunda har abin da yake zuciyarka ba ya riga ya sani tun kafin ma ka aikata to ina kuma in ka aikata sawa'un abu ya kai shi ko a bayyana kai shi sauraka akwai tsawatarwa akwai jan hankali akan cewa tun daga zuciya mutum ya gyara kansa ya fara gyara zuciyarsa wannan kuma zai tasiri a cikin ayyukansa na zahiri sau cewa alamu ga furun halim kusadi Allah mai gafara ne kuma halimun mai haƙuri ne sauraka abinda kuka sa a ranku ba ku aikata shi ba duk da za ku iya ƙudurci abin da ke laifi ne a ranku amma tun da ba ku aikata shi ba Allah zai gafarta mu Allah subhanahu wataala ya yafe ma wannan al'umma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi Allah yana cewa ya yafe ma wannan al'umma abinda ta kudurce a ranta ta aikata ba ko ta faɗa da bakinta da abinda mutum bai aikata shi ba bai faɗe shi da baki ba to kasancewar yana saka shi a rai wannan Allah ba zai kama shi da wannan ba sauraka gafurun zai zama gafara ne akan abin da za ku ɓoye a cikin zukatan Allah yana muku gargaɗin kada ku ɓoye abin da bai da kyau domin ɓoye abin da bai da kyau ɗin nan zai iya kaiwa ku aikata shi ku kiyaye ubangiji kada ku yi wannan idan kuma har kun ɓoye abin da yake cikin yake mara kyau a cikin zukatan ku, ubangiji yana gafara akan abin da yake cikin zuciya ba a aikata shi ba sannan kuma kalmar ghafurun a nan har yau za ta yi ishara zuwa ga cewa a tare da aka ambata a can baya ruksa ce sauƙi ne aka yi muku sauƙi ne aka yi muku bai kamata a ce matar da take idda ba wani ya fuskanto ta da wani abu na mutum aure ya bari ta gama iddata to amma zin cewa akwai wani abu da Allah subhanahu wataala ya halicci ɗabi'ar dan adam da ita alimallahu annakum satadhkuruna hunna sai yayi muku sauki sai ya gafarta muku abin da ya shafi jirwaye kwa iya yi sauraka kalmar gafur tana iya nuna maka cewa wancan laifi da aka ɗauke na yin jirwaye rukhsa ce wato sauƙi ne aka samu akan abin da al'asulu shi ne a hana shi saboda mai saboda saddu zari'a saboda a daƙile dukkan wata hanyar da za ta kai zuwa ga barna ah. <coughs> halimun ubangiji mai haƙuri ne yana da hakuri shi ya sa wasu abubuwan da za ku yi yakan yafe muku su yayin da kuka tuba kuka nemi gafararsa yakan kuma jinkirta kama mai laifi don ya ba shi damar ya tuba lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa ba ya kama shi nan take bayan ya yi laifi sai ya yi laifi ubangiji ya kare shi da ya daga masa kafa har zuwa wani lokaci da kuma hankalinsa zai da jikinsa ya gane abin da ya ba daidai bane ya tuba Su haka ubangiji ya yi tazili da wannan don ya nuna mana cewa a cikin hukunce-hukuncen ubangiji da yake shar'antawa bayansa akwai duba sauki da kuma rangwame ga bayansa babu wata doka da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa wa bayansa wadda take akwai tsanantawa ko tsaurarawa ko a doka ce ba za ta auyatu ba sauraka idan mutum ya ƙi a aiwata dokar Allah to daga gangan ya ƙi ba wai don tana ɗauke da wani abin da yake mai tsanani a cikinta ba wanda zai hana shi aikata abin nan sannan kuma waɗanda wani ayar duka tana nuna mana yadda shari'a take daƙile dukkan wata hanyar da ta kai gaban nan duk wata hanyar da in aka batta za ta iya billewa zuwa ga hanyar barna to shari'a takan zo ta daƙile ta daga wannan ne yasa aka haramta khidmatin nisa' wato a tasirihu fi khidmatin nisa fitowa karar a nuna don saboda wannan din zai bude kofa zuwa ga abin da yake ya saba wa shari'a ka shari'a ta kunshi irin wannan da dama shari'a musulunci ta kunshi irin wannan toshe dukkan wata kofa da aka san cewa barin ta a buɗe zai iya kaiwa zuwa ga laifi yanzu zaka iya cewa menene a ciki ya ganta yana so ya ce zai aure ta ai babu komai a cikin wannan sauraka a zahirin abin babu komai amma kuma hanya ce da in aka buɗe ta za ta iya kaiwa zuwa ga macen kamar yadda muka faɗa ko ta yi ƙaryar gama ta, ko ta yi sakaci wajen kiyaye abin da aka ce a matsayin ta na mai idda ko mai ta ta kiyaye sai ta yi sakaci ganin cewa ta samu mai santa da aure ta rika fitowa da abubuwan da aka hana ta fitar da aka ce kan ta yi masu sai ta rika fita suka yi alkawari za su haɗu guri kaza ko su kai ta guri kaza sai ta fito to duk waɗannan abubuwan su aka aka toshe don ya an samu kiyaye wannan doka ta ubangiji na la junaha alaikum in ɗallakotun nisa junaha alaikum babu laifi a gare ku in tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata malam tamassuhunna matukar ba ku sadu da su ba aw tafridu lahunna farida ko kuma ba ku yanka musu sadaki sananne ba wa matti'uhunna ku yi musu kyautar kwantar da hankali alal musi'i qadaruhu ga wanda yake da wadata gwargwadon wadatarsa wa alal muqtiri qadaruhu ga wanda yake mai karancin samun gwargwadon sa, mata'an bil ma'rufi wannan kyauta ce bil ma'rufi ta hanyar da ta dace da shari'a haqqan alal muhsinina haqqi ne akan masu kyautatawa wannan wata sabuwar doka ce dan a yi bayanin abinda zai biyo bayan saki abinda zai biyo bayan saki na biyan sadaki duka ko wani bangare na sadakin ko kuma sarayar da shi gaba daya da kuma hukuncin mutatin falak wato kyautar wanda zai yi saki kyautar wato kwantar da hankali da mutumin da zai saki matarsa zai yi mata to ruwanan hukunci ne na hukunce-hukunce da wannan ayar za ta yi magana a kansu da kuma halarci yin sakin kafin tarewa mutum ya auri mace ba a yi biki ta tare ba an ɗaura aure kawai ya fito ce a sake ta ya halatta ko bai halatta ba to wannan duk ayar za ta ishara zuwa ga wannan munasabar ta a baya can an yi magana saki to ayoyin da suka je a kasance a baya sun zo da magana saki da abin da zai biyo bayan saki na idda to shine sai kuma a nan aka zo da maganar sakin a baya can an yi sakin maganar sakin almadhulu bihinna waɗanda sun yi aure an tare da su aka sake su to anan kuma sai aka kawo maganar sakin wacce ba a tare da ita wacce ba ta tare ba wanda Allah subhanahu wataala ya ambata cikin suratul suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famattihuhunna wasarrihuhunna sarahan jamila Allah subhanahu wataala ce ya ku waɗanda suka yi imani idan ku auri mata sannan sai ku muminai sannan sai kuka sake su kafin su ku tare da su ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ba ku da wata idda akan su da za su yi famatti'u famatti'uhunna don haka sai ku yi musu kyautar kwantar da hankali mai wasarrihuhunna sarahan jamila ku yi musu kyakkyawan saki to a wannan anan a can ba a yi maganar sadaki ba idan aka yi sakin bayan an yanka sadaki za a ta ko ba za a bata ba amma anan sai aka yi maganar bata rabin sadakinta a cikin ayoyin nan da za su zo gaba sai aka yi maganar bata rabin sadakinta sannan kuma aka yi maganar afuwa can a gaba illa an yafuna aw yafu allazi bi da uqdatun nikah to Allah subhanahu wataala ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ba ku da laifi al junah anan ko zama da kalmar al junah duk inda ta zo al qur'ani tana nufin al'ithim tana nufin zunubi tana nufin sabo wato ba ku da laifi ba ku da wani zunubi wato ba ku da zunubin ku saki matanku waɗanda kuka aure su musu tare ba ba ku da wannan zunubin ba zunubi kuka yi ba wasu daga cikin wannan ne tafsirin jumhurin malaman tafsiri cewa anan la junaha ana nufin la babu zunubi amma kai kaɗan daga cikin malaman tafsiri wanda suka fassara la junaha ana nufin la tabi'a babu wani nauyin da zai biyo bayanku na sadaki in kuka saki matanku ba ku yi kaza kaza kaza sai wakar aljuna anan sai suka fassara shi da tabi'a shine nauyin sadaki da zai hau kan mutum da cewa wannan ya saba wa uslubin alqur'ani na kalmar juna duk inda ta zo alqur'ani tana nufin al da al azam amma ba ta zo da wannan ma'anar a tabia ba <clears throat> kuma ba abin da zai hana a fassara ta da ma'anarta ta asali ba abin da zai sa dole a tafi zuwa ga ma'ana ta biyu shi ne maganar abin nan sau laju na junaha alaikum in talak ma'ana ba ku da laifi idan kun sake su ya zama to ba ku ba su sadaki ba ba ku yi laifi ba don kun yi haka saboda ba a yanka sadakin ba amma akwai wani abin da aka dora muku haƙƙi akan ku ku musu wanda shi ne mutu a talak shi ne ku musu kyautar kwantar da hankali wanda ita ce gaba za mu yi magana a kanta ah, don haka fassara aljuna da ma'anarsa ta hakika shi ya fi daidai akan a fassara shi da ce ana nufin tabi'atul sadak wasu daga cikin malamai sun yi ishara cewa a nan allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga rafa aljuna cewa babu laifi saboda a zahiri kamar ya zanto mutumin da zai yi aure ya saki nan da ne yana aure ko ba jimawa ba a tare ba ya saki a zahiri za a ga kamar kamar wannan yayi laifi yayi laifi sai ce a'a wannan bai laifi ba saboda me kore masa laifi saboda a zahirin abin da yayi babu alamar cewa masu irin aure saki din nan ne da shi mai aure saki shi wanda zai aura bayan ya dan ta dan zauna wajen sa yan watanni ko shekara ɗaya sai sake ta sai kuma ya aure wata kaga akwai wani alaman biyan wata bukata ta zuciyarsa shi ko wanda zai aura bata tare ba ila ma tana gidansu ila ana gama daurin aure ya dawo gida ya tuba bari gasa kawai wani abu ya zo masa ce ya sake ta kaga shi ba za a zarge sa da cewa kawai yana so ya rika ya rika aure sakini da mata to tunda haka ne aikin da yayi yana nuna ba ba za a zarge shi da wacce mummunan manufa ba to sai a sai aka ce ba da ba da da laifi ba za a zarge shi da wancan wancan maksudi ba akwai magana da ibnu atiya ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aure na wanda auren ɗanɗano na namiji ko na mace hadisi ne za'ifi yana hadisi abu musa al yana cikin tabarani mujam tabarani inna allaha la yuhibbu adh min ar-rijali wadh-dhawaqati min an-nisa hadisi ne za'ifi. zai cewa an hana yin irin wannan auren ɗanɗanan wanda kawai sha'awa ce take sa a yi shi ah, sai ya zanto mutane su ciki gato wanda zai aure bai tare da matan ba shi zai iya saki shi ne ba za ka yi masa wannan zargin ba to sai wannan ayar ta zo da bayanin cewa shi wannan irin wannan sakin ba daidai yake da irin wancan ba saboda manufar ba ta fito karara a cikinsa ba an gane saboda aka aka ɗauke aka zo da kalmar lajuna babu laifi don shi bai tabbata cewa ga dalilin da ya sa ya auren ba auren ɗanɗana ya yi ba to wannan magana ce da ibnu atiyya ya kawo ta a cikin abin da ya gina ta akan hadisi da'ifi sai dai an san da mace maksudin aure shine ka auri mace ka rike ta kana neman kuma samun ladan ubangiji subhanahu wataala na tabbatar da wannan sha'ira ko wannan ibada ta mu'amala zamantakewa kuma samun zurri zuriya tsayyaba wannan shine abin da yake cikin hikimar yin aure to in kai aure kuma ka saki akwai alamar kamar kana sassauci da wannan abu mai mahimmanci a rayuwar rayuwar bil adama to akwai yiwuwar a yi zaton cewa to ka yi zunubi sai ayar ta zo cewa a irin wannan ba za a yi saurin cewa mutum ya yi zunubi ba ce la junaha alai in mun nisa ma lam tamassuhunna shi ce to shikenan idan mutum ya aure mace ya sake ta wannan ba shi da laifi da za a kama shi da shi